A yayin da shugaba Muhammad Bazum da mai ɗakin sa Hadiza Bazum ke cika watanni 28 a tsare ne 'ya'yansu suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa domin ta da duniya daga barci dangane da halin da mahaifansu ke ciki wanda kuma su da kansu ke shafar rayuwarsu a cewarsu. Hinda Muhammad Bazum na daga cikin 'ya'yan hamɓararren shugaban ƙasar ta Nijar. mu abin da muke kira ga kasashen duniya su dibi halin da muke ciki a matsayinmu na marayun ƙarhin uwayenmu da ransu amma ba mu ganin su kuma cikin irin yanayin da ake rike da su abin da yake cuta ma rayuwar bil'adam ba su ganin hasken rana ba su motsawa ba su tahiya babu wani wanda yake kawo musu ziyara mu ma muna buƙatan mu rayu kamar kowane yara a gaban uwayensu a cikin yalansu Wannan shi ne kukan da muke yi da kiran muke yi zuwa ga ƙasashen duniya a saurare mu. Muhammad Bazum wanda ke tsare a fadar shugaban ƙasa na fuskantar zarge-zargen da hukumomi suka ayyana a matsayin cin amanar ƙasa. Sai dai 'ya'yansa na ganin babu wasu hujjojin da ke gaskanta laifukan da ake zarginsa da su. abun da mu muka sani guda ne, shahin babanmu na Twitter, inda ya ce a ba ma demokrasiya agaji cikin ruwan sanyi. amma duk wani zargi da ya cewa ya ce a kawo mai agaji ta hanyar kawo hari cikin ƙasar mu ta Nijar ko ya kire sakataren na gwamnatin Amerika na wancan lokaci ko ya kiraye shugaban ƙasar Faransa magana ce irin ta son rai saboda har ka yau babu wata hujja ƙwaƙƙwara wadda za a iya gabatarwa duk da zarge-zargen da an kai na cewa tsaro ne ya taɓarɓare aka kawo zancen Shinnagoda da inatis da duk sauransu. Abubuwa ne da ba su da tushe ballantana mukama Saboda duk wayanga abubuwan da aka zazzana ba ƙarƙashin jagorancin babanmu ba ne. Kawo yanzu ba wata sanarwar gwamnati a game da wannan batu. a watan yunin 2024 kotun shari'ar manyan jami'an gwamnatin nijar ta cirewa muhammad bazum rigar kariya amma har zuwa wannan lokaci ba a taɓa gurfanar da shi a gaban alkali ba domin yi masa shari'a a baya kotun ecowas da kungiyoyin ƙasa da ƙasa har ma da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan adam sun buƙaci gwamnatin mulkin sojan Nijar ta sallame shi sai dai waɗannan kiraye-kiraye ba su samu karɓuwa ba sule mummuni barma amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar nijar.